A cikin wannan bidiyo za mu bayyana muku jawabai kamar haka. Na farko za mu bayyana muku umarnin da gwamnan jihar Katsina ya yi wa matasa gani da ɗaukan mataki game da 'yan bindigan da suka addabi jihar Katsina. Sannan za mu bayyana muku yadda Bula Bukarti ya yi jawabi game da makoman Najeriya idan har 'yan siyasan Najeriya suka bar Najeriya ta watsi. Sannan za mu haɗa ku da jawabin Profeso Ahmed Adamu a inda shi ma ya jawabi dangane da makomin najeriya yayin da 'yan najeriya ke kara shiga masa rayuwa da yadda al'amura ke kara rincaɓewa darajar kudin najeriya na yin ƙasa da kuma tsadan man fetur da kuma al'amura da yake wakana na yau da kullun na tsadan abinci amma bari mu fara da jawabin gwamnan katsina dangane da matsalan 'yan bindiga da ya ta'addabi jihar katsina wanda gwamnan ya fusata a wani hira da aka yi da shi da gidan jaridan DW Hausa. A inda gwamnan ya bayyana cewa wajibi ne matasa su tashi su kare kansu. A cikin jawabin nasa ya bayyana cewa gwamnati ba gazawa ta yi ba. Sai dai karancin rashin haɗin kai ne ya jawo su zuwa ga wannan matsalar. kuma ya bayyana cewa jami'an tsaro ba su da yawan da za su iya kare rayukan al'umma. a inda ya bayyana cewa muna wajen mu miliyan biyu da wani abu ne ya ce amma jami'an tsaron najeriya gaba ɗayansu ba su cike miliyan ɗaya ba ya ce kaga idan ba a ba wa matasa daman kare kansu ba yaushe ne jami'an tsaro da gwamnati za su iya ba su kariya gwamnan katsina ya bayyana cewa a shirye yake idan matasa suna da nufin kare kansu da garinsu a shirye yake ba su makaman da zai ba su kariya ya kuma ba su tirenin ɗin da za su iya tunkarin wa'innan 'yan bindiga mutane da dama sun faɗi ra'ayoyinsu dangane da wannan magana nashi amma kafin mu je zuwa ga wannan ra'ayoyi za mu so mu ji complete na jawabansa. domin mu san wani irin sharhi za mu ƙara kan wannan jawabi sannan mu haɗa da ra'ayoyin mutane dangane da wannan al'amari da ya faɗa bari mu ba ku dama ku saurari shi cikakkiyar hirar baki duk masu kawo harin ba su kai mutum goma ba kuma duk inda mutum ɗari ya fita a cikin gari matasa suka yunkura suka nufi wa wa'annan mutanen wallahi ko mutum goma ko ishirin ne bilayen zai iya kasu su halba bindiga ɗaya biyu uku hudu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 in an kashe shi zan taimaki iyali shi in an kona masa shaguna ko babura muna biya muna muna ba da tallafi matsalar tsaro an ga inda ranka ke ɓaci game da yadda yan bindigan nan suke wa al'umma yadda suka gada ma ko mutane sukan yi sakaki suna tsoron wasu abubuwa me yasa kake karsa shi kanka wato abin nan yana da ciwo because ba haka muka saba ba inda muka taso a da idan aka ji ihu gidan wani kowa garin fitowa yake a zo a kawo mutum ɗauki yau zamanin da muke in muka ji ihu kowa shigewa ke ƙarƙashin gado don mi ba za mu rika taimakon kanmu kuma mutane su rika sanin wani abu mutanen da suke shiga cikin irin wannan kaskancin ai bai hana su mutum saboda za a zo a hiddo ka ƙarƙashin gadon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 yanzu don girman allah lokal government ɗin da ke da wad goma da ƙauyuka sun kusa 200 ko 300 ya za a yi ɗan sanda 32 ya tsare su na ce maka akwai garin da na je a katsina daga bakin hanya zuwa ƙauyen sai da na yi awa biyu ban je ba yanzu nan wannan ƙauyen an kawo mai hari ko ana cewa an kai harin 'yan sanda suka ce sai sun awa biyu ba su je ba to su al'umma me kamata su yi abin da ya kamata al'umma su haɗa kansu za su su haɗa kan matasansu su mu kuma a gwamnati abin da muka yi alkawali za mu yi masu in suka haɗa kan suka haɗa kan matasansu su zo mu horar da matasan mu ba su bindigogin da hukuma ta yadda a ba su su fara tsare garinsu suna zagaye garinsu idan sun ga 'yan ta'adda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 to excellency ba ka gani ba su da makamai kamar yadda su jami'an na suke da makamai to su jami'an tsaro da muke magana na gaya ma akwai local government din da bindiga biyar al'umma gari nake son in ce maka ba ka ganin al'umma garin ba su da makaman da yan bindiga nan suke da su labaran da duk muke samu a gari guda sai ka ga babur uku ya zo ya ta da garin duk yadda ake hidin maganganun ba gaskiya bane ba in ka ga an yi irin wannan sai wani abu na musamman suke wogayen mashin hamsin shi ma mutane in sun ga hamsin din su rude su ce mashin ya yi ɗari biyu amma abin da nake gaya maka wallahi duk sadda za a zo wannan abun ba mutanenmu ba ne in ka ga sun wannan irin sai sun nemo mutanen zamfara ko mutanen kaduna ko sun wogaya daba daba daba su zo a kawo wannan farmaki amma irin wanda ake kaiwa ana ɗaukan mutum biyu uku a kashe wannan mutum ɗaya biyu uku a ɗauki mutum ishirin a ɗauki mutum goma in ka je duk masu kawo harin ba su kai mutum goma ba kuma duk inda mutum ɗari ya fita a cikin gari matasa suka yunkura suka nufi wa'annan mutanen wallahi ko mutum goma ko ishirin ne bilayen zai iya kasu su halba bindiga ɗaya biyu uku hudu kahin su ta biyar an cin musu an kama su da hannu kuma shin da ake kin yin haka ɗin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 kuma duk abin da suke bukata na taimako za ta ba su to your excellency kamar yadda kake faɗin wannan abubuwa rahotanni al'umma na magana game da irin kudaden da aka kamar kusan biliyan 30 tun daga kawo mulki zuwa yanzu ba gani kuma ga wannan abuwa su su ce a iya cewa wannan kuɗi sun yi amfani ko yadda aka sa su to ai iyaka abin da kake iya yi a gwamnatance shine ka ba da abin da ake bukata mun ba da yau da cewa aka yi abin da muka ce mun bada karya muke da shi ne magana kwamishinan tsaro ya gaya ma kuma ina magana mutanen najeriya na ji tun da muka fara aikin nan har ya zuwa yau ba inda aka nemi harsashi ba mu bada ba ya faɗa cewa harsashi kan shi da muka bada wajen dubu ɗari biyu da wani abu mutane sun san nawa ake sai da harsashi ɗaya harsashi ɗaya wajen dubu hudu da ɗari biyar ake sai da shi ƙwara ɗaya da ake harbawa wato lissahin sannan mutane su je masu zauna su yi lissahi ko allowance da ake biya yaran nan nawa ake biya su kudin security da muke ba da muke ba jami'an 'yan sanda da soja da jami'an ciki da wane ne wajen naira miliyan 250 muke kashewa every month allowances da muke ba jami'an tsaro sannan kuma duk mutumin da aka yi kidnapping a jihar katsina duk mutumin da aka yi marauni a jihar katsina duk mutumin da aka kashe a jihar katsina sai mun kai ma iyalin shi wani abu kuɗi da wanda aka yi kidnapping in an kidnapping din sai mun je mun kai ma iyalan kuɗi don su rika cin abinci kafin mai gidansu ya amma ba ku iya bada kuɗin haido shi sai ku kai kuɗin abinci ai ni ban ba ni ba dan ta da kuɗi ya hiddo mutum saboda ina ƙara mai ƙarfi ne da ka ba shi kuɗi ka ce ya so makamai ya zo ya kashe yan uwanka ƙara ka yahe wanda aka kai da ka bari a tsawo makaman da za a kashe mutum 100 ko 200 so ni ban ba da kuɗi a heddo mutum amma ina iya taimakon iyalai shi in an kama shi in an kashe shi zan taimaki iyalai shi in an kona masa shaguna ko babura muna biya muna ba da tallafi so kowannan kuɗin tallafin da muke badawa idan ka lissafa mutum nawa a jihar katsina aka kama ko aka kashe ko aka yi marauni sannan duk wanda ɗanbin bindiga ya halba aka kai shi asibiti ba mai biyan sayan panadol gwamnatin jihar katsina ke saye ita ke biyan maganin shi a dawo da shi amma mutane ba su san wannan ba amma wanda ake ba sun sani mu ba su kuɗi mu ba da abinci duk waɗannan abubuwan za a ce su suka lashe wannan kuɗi ke duk in ka lissafa ai kuɗi nake magana yanzu lissahi ne mm. sannan kuma mun sayi gadget wanda technology ne wanda ba zan faɗi abubuwan da suke ba wanda su ma sun lakumi kuɗaɗe da yawa abubuwan na zahiri ake yin su ba baɗi ne ake yin su to ƙarshe menene saƙonka ga al'umma mai asalansi saƙona ga al'umma mu haɗa kawunan mu mu taimaka ma jami'an tsaro mu taimaka ma yaran nan da muka ɗauka mu ba da labarin mu ga mutane a tsakanin mu yanzu maganar da nake maka a yau ni daga ƙauye na fito wallahi tallahi duk wanda ke sai da kwaya a ƙauye an san shi mai shan ta ma an san shi a unguwa mai sai da kwaya an san shi mai shan ta ma an san shi don me ba mu tona asirin wa'annan mutanen a raka kama su domin daga nan ne kwayoyin ke shiga daji duk wanda zai zo ya wannan rashin imanin ya kashe mutane ya yanka su ya ci su, in bai shaye-shaye ba bai iya yin wannan kuma wake kai mu 'yan ta'addan nan abinci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 wannan tattaunawa da aka yi da gwamnan jihar katsina ya ji ku kuce da dama a inda kaso 80 cikin 100 ake goyon bayan wannan umarni nasa sai dai wasu bangarori ne suke ganin fa akwai alaman tambaya domin kuwa wannan maganar da gwamna ya yi alama ne da yake nuna gazawarsu karara wasu kuma suna ganin cewa duk gazawar da gwamnatin za ta yi alama ne da yake nuna ba laifinsu ba laifin gwamnatin tarayya ne baki daya domin duk wani umarni da ya shafi a kan 'yan ta'adda yana zuwa ne da gwamnatin tarayya sannan duk wani zargi da ake da shi game da ɗaukan nauyin 'yan ta'adda ana zargin hakan ne da gwamnatin tarayya ko da kuwa ba dukkaninsu suke da wannan ra'ayin ko kuma suke da hannu cikin al'amarin ba gwamnatin jihar katsina ana ganin ta ɗauki irin wannan mataki ne domin ganin cewa madadin ta ci gaba da yaudarar mutane da sunan kare rayuwarsu dogon mata fito ta faɗa masu gaskiya don su kare rayuwarsu da kansu wasu da ba su fahimci al'amarin ba sun dauki al'amarin da matsayin yaudara suna ganin cewa gwamnan yana yin daɗin baki ne domin ya wanke kansa daga shi ma tuhuma dangane da gazawa da yin aiki tukuru a jihar tasa sai dai al'amarin dai da mutane suka kyautata masa da a kai shi shine ya kyauta da ya fito ya irin wannan umarni kuma ya bada damar cewa zai bada makamai domin taimakawa matasa wajen kokarin kare kansu da rayuwarsu sai dai ana ganin hanyar da ya kamata gwamnan ya bi shine ya bi hanyoyi da zai iya taimakon matasan ta hanyar magana da manyansu ko ta hanyar gayyatar malaman da aka san cewa suna da kishin al'umma wajen kokarin an kawo ƙarshen wannan fitina a gefe guda kuma za mu haɗa ku da jawabin Profeso Adamu Ahmad a inda ya bayyana matsayin da Najeriya za ta fada idan har aka ci gaba da tafiya haka. ya ce lalle ko shakka babu za a iya koma rayuwa irin rayuwar zimbabwe a inda ya bayyana yadda rayuwar ta kaya bayan gwamnatin kasar ta irin wannan sakacin da najeriya take a yanzu shi ma bari ba ku dama don ku saurari hirar nasu halin da najeriya take ciki zai iya silar abin da ya faru a kasar zimbabwe ya faru a najeriya amma wani irin darussa za mu iya koya daga abin da ya faru a ƙasar zimbabwe wani matakai za mu iya ɗauka kafin afkawa cikin mummunan yanayin da zimbabwe ta shiga haihawan farashin kayayyaki a Zimbabwe sai da ya kai a kowane minti sai farashi ya hau. Idan ka zo sayan biredi da safe aka ce ma naira dubu ɗaya yake to kafin marece ya koma dubu biyu. har sai da haihawan farashi ya kai kashi dubu ɗari bisa ɗari wanda shine haihawan farashi na biyu mafi muni a tarihin duniya. To domin gudun ƙarin farashi sai 'yan ƙasan suka dinga sayan kaya da yawa duk da su domin su ajiye. Saboda idan ba su saya ba yau to gobe sai sun biya fiye da kashi ɗari na farashin yau. To domin gudun haihawan farashi kowa sai ya dinga tafiya banki domin ya ciro kuɗin shi. Ciro kuɗin ma wani babban aiki ne. Sai da ta kai cewa idan kana son kuɗi idan kana son kuɗin ka yau to sai ka tashi karfe biyu na tsakar dare domin ka bi layin amsar kuɗi a banki. Idan ka makara ba za ka samu kuɗi ba kafin karfe sha biyu na rana duk kuɗin da ke bankuna duka san sun ƙare wannan yasa duk kuɗin da suke bankuna suka dawo hannun mutane wanda ya kawo yawaitar kuɗaɗe a hannun mutane wanda ya ƙara haihawan farashi saboda duk tsadar abu sai mutane sun saye shi domin suna tsammanin gobe ma farashin zai ƙara hawa sai da ta kai an takaita ma mutane adadin kuɗin da za su iya cirewa a rana aka ce kada mutum ya wuce kamar naira dubu hudu a rana amma duk da hakan farashi sai haihawa yake yi da ta kai ma'aikata suka daina zuwa wurin aiki saboda albashinsu na wata ɗaya ba zai iya biyan kuɗin motar komawa gida na rana ɗaya ba saboda faɗuwar darajar kuɗin ƙasar sai da ta kasance idan zaka sayi biredi sai ka tafi da kuɗi masu yawa cike da jakka to domin sauƙaƙa ɗaukar kuɗi sai gwamnatin ƙasar ta fara buga kuɗaɗe masu babbar namba sai da suka buga takardar kuɗi guda ɗaya ta tiriliyan ɗaya da ta biliyan ɗaya takardar tiriliyan ɗaya na kuɗin ƙasar bai kai darajar naira ɗari bakwai ba a da aka ta da kuɗin Najeriya a yanzu. Za ka iya zuwa ATM a ƙasar a lokacin ka yi withdrawing duka kuɗin da ke cikin ATM ɗin amma ba za ka iya sayar robar Coca-Cola da ita ba. sai da ta kai ma duk ATM ɗin da ke ƙasar ma duka aka kulle su. Sai da ta kai gwamnatin ƙasar duk rana sai ta buga kuɗi kuma sai ta kashe aƙalla dala Amurka dubu ɗari biyar kamar kwatankwacin naira miliyan ɗari takwas a kuɗin Najeriya a yanzu. Wurin buga sabbin kuɗin ƙasar daga wata ƙasa amma kafin kuɗin su iso a ƙasar zimbabwe kuɗin sun riga sun rage daraja sun fada ƙasa warwas sai kasance babbar asara ce a ci gaba da buga kuɗin ƙasar a wannan lokacin yan ƙasar suka daina ganin ƙimar kuɗin ƙasar su sai kasance kowa yana sa ma ran shi cewa farashin kayayyaki za su ci gaba da haihawa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 aka kashe kuɗin ƙasar ma baki ɗaya ya kasance ƙasar ba su da kuɗi sai dai kuɗaɗen ƙasashen waje kawai ake amfani da shi a cikin ƙasar duk wani matsalolin sun fara faruwa ne tun daga shekarar 2007 a lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin wato Robert Mugabe ya kori turawan kasar waje da suke yin noma a kasar ya kwace gonakinsu ya bai wa 'yan kasar Zimbabwe daga tafiyar turawan nan sai komi ya fara lalacewa a ƙasar. Gonar da ake yin kamar buhu goma misali sai ta kai da ƙyarma ake samar da buhu ɗaya. Wannan ya jaza aka fara ƙaranci da kuma tsadar abinci a ƙasar. Kayan gonar da suke fiddawa zuwa wasu ƙasashe suka ragu, suka daina samun kuɗaɗen ƙasashen waje wanda ya jaza faɗuwar darajar kuɗin ƙasar. Daga nan farashi ya fara haihawa kuma gwamnatin ƙasar ta ci gaba da yin kuskuren buga kuɗi ba ka kautawa. matsalar ta sa har suka shiga irin wancan halin. Wasu daga cikin matakan da kasar suka ɗauka a wancan lokacin shine samar da kuɗin yanar gizo wato abu da ake ce ma digital currency ta yarda ba sai an buga kuɗi ba kuma ta yarda za a iya farfado da darajar kuɗin ƙasar. Gwamnatin ƙasar daga baya ta daina buga kuɗi ta zabcire zirurruka daga ƙarshe ta ce a ci gaba da amfani da kuɗaɗen kasashen waje. A shekara ta dubu biyu da goma sha tara aka dawo da kuɗin dalar Zimbabwe amma har yanzu ana amfani da kuɗaɗen ƙasashen waje a ƙasar. Kuma ɗaya daga cikin matakin da suka dauka shine na sauke shugaban kasar nasu su suka ɗora wani sabon shugaba a shekara ta 2017 amma har yanzu ba su koma daidai ba su ma haihawan farashin kayayyaki a ƙasar a halin yanzu kamar irin na Najeriya ne wanda ya fi kashe 30 bisa ɗari. Darasin da za mu ɗauka a kan abin da ya faru a ƙasar Zimbabwe shine yawantan kuɗi a hannun mutane matsala ne. Ma'ana idan kuɗi suka yi yawa da ƙasa yana rage darajar kuɗin ƙasa. Sannan rashin masu sa hannun jari daga wasu ƙasashe shi ma matsala ne. Mutane su ringa tsammanin farashi zai ci gaba da haihawa da sayan kayayyaki da yawa yanzu domin tsoron haihawan farashin kayayyaki gobe shi ma babban matsala ne. Rashin kimanta ko kuma darasta kuɗin ƙasa shi ma babban matsala ne yake durƙusar da kuɗin ƙasa. Gudun kuɗin ƙasa babban matsala ne. Rashin ingantaccen tsarin tattalin arziki shi matsala ne da rashin shugabanci na gari da kuma rashin samar da abubuwa a cikin gida domin a saida su ko kuma a fitar da su zuwa wasu ƙasashe wannan shi ma babban matsala ne abu mai mahimmanci anan shine fahimtar irin illar da za ta iya faruwa a Najeriya idan aka ci gaba da halin da ake ciki a yanzu don mutane su farga kowa ya san irin gudunmuwar da ya kamata ya bada da irin tsananin matsalar da za ta iya faruwa ga Najeriya idan ba a canza ba kuma idan aka samu matsala makomar ba za ta yi ma 'yan Najeriya kyau ba wanda ya sa ya zama wajibi ga duk 'yan Najeriya su tashi kai tsaye su sa ido kuma su bada gudunmuwar su wurin kare martabar naira kuma su tabbatar da shugabanni sun yi abin da ya dace a dinga bin shawarar ¿no? kuma masu yin kuɗi da naira ta hanyar ɓoye dala ɗin suke sa naira tana rage daraja ya kamata su fahimci irin illa da suke jawo ma ƙasar nan kuma su daina saboda idan Najeriya ta faɗa irin wancan halin da Zimbabwe ta faɗa to abin ba zai mana kyau ba saboda yawan mu da bambance bambancen mu zai iya sa namu yi tsamari sosai saboda haka kada mu zauna muna jiran tsammani kowa ya ba da nashi gudunmuwar 'yan kasuwa masu sai da dala masu kuɗi da dala su bari mutanen da suke aje kuɗi suna sa ran dala ta ƙara tsada su fiddo su yi kuɗi watsi da shi su ne manya-manyan masu kawo mana matsala a ƙasar nan. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za mu iya shiga irin wannan halin. Kuma ya kamata a kawo dokar hana amfani da dala domin ajiyata domin a yi kuɗi da ita. shugabanni dole ne a rage yawan kashe-kashen kuɗi akan abubuwan da ba su da muhimmanci a rage shigowa da abubuwa da sayan kayayyakin wajen da ba su da amfani da samar da abubuwan da ake bukata a kasashen waje mu samar da su a cikin gida ta yadda za mu saida su mu samu kuɗaɗen kasashen waje masu zuwa kasashen waje ya kamata su rage in dai ba dole ba ne mu kawo masu sa hannun jari a cikin gida Najeriya saboda ko harkar man fetur da ta haɓaka a Najeriya saboda sa hannun jarin 'yan kasar waje ne saboda haka ko harkar noma da harkar ma'adanu ba za ta haɓaka ba sai idan an kawo masu hannun jari daga wasu ƙasashe sannan kuma ya kamata a koma amfani da kuɗin yanar gizo a rage yawan kuɗaɗe da suke yawo da kuma buƙatar buga kuɗin Najeriya ya kamata a ce naira ta yi ƙaranci kamar lokacin zaben da ya wuce sai dai kawai kuɗin yanar gizo wato digital currency ko kuma online transactions kawai za a ringa amfani ta yadda zai kasance duk motsin kuɗaɗe akan yanar gizo suke ta haka ne za a iya bibiya kuma a gane su waye ne suke sayan dala ke ɓoye dala sannan za a kawo ƙarancin yawon da naira take yi wanda zai kawo ta sannan kuma darajarta ta ta ƙara haɓaka sannan za mu iya neman musayan kuɗi da wasu ƙasashe kamar ƙasar china amma idan har za mu iya ba su damar noma ko tono ma'adanan ƙasa a cikin Najeriya. Gwamnatocin jihohi a ba su ƙarfi da dama da kuma nauyi na ɗaukar alhakin abin da ke faruwa a jihohinsu ta yadda za su tabbatar da duk wata dama da arzikin ƙasa da ke wannan jihar an yi amfani da shi yadda ya dace. Dole ne kuma a zaɓi shugabanni na gari ba wai don fati ba ko don addini a zaɓi mutane kawai don cancanta kawai saboda kun ga irin halin da ake ciki idan ba shugabanni na gari za mu ƙara shiga halaka ne. Shi talauci a matakin ƙaramar hukuma da jiha ya kamata a yaƙe shi saboda haka a ba su abin da ake cewa resource control amma kuma su ɗau alhakin komi a matakinsu. kowa ya ɗauki alhaki da ƙudurin ba da nashi gudunmuwar wurin farfaɗo da naira saboda da naira ta iya lalacewa to mu ma mun lalace kenan Allah ya sauke ya fidda mu a cikin halin da muke ciki amin shi ma bulan bukati ya tofa albarkacin bakinsa dangane da yadda Najeriya take ci gaba da ritsewa cikin al'amari na rudani. a inda bulama mabakartun ya ji hankalin 'yan siyasa wanda su ne sanadiyya fadawa najeriya a halin da take ciki a yanzu bulama mabakartun ya bayyana cewa idan haffa najeriya ta dukushe ta lalace har ta watsi ya ce manyan da manyan 'yan siyasa su ne za su fi kowa shan wahala domin su ne suka fi sabawa da jin daɗi da walwala da kuma ba caka da kuɗi talaka dama ya saba da wahala ya ce za ka ga abin mamaki idan na ƙasar nan ta lalace har aka kai matakin da ƙasar ta rushe an rasa matsuguni za a ga minista da kansa yana zuwa yana bin layin cin abinci na 'yan gudun hijira ya ce kamar yadda mu kai wannan ƙasar zuwa ga wannan mataki bisa ga alama ana ƙoƙarin da ƙasar zuwa ga mahalaka ya ce so da dama ya sha faruwa a rayuwa a inda mutane da dama suka hadu suka jefa su cikin masifa za ga mutanen da ake ji da su wanda su ne manyan masu kuɗi sun waye gari sun zama 'yan gudun hijira ya ce dukkanin abin da za mu yi kai mu komo a wannan ƙasa kar mu manta cewa ƙasa ita ce matabbatanmu kuma ita ce kaɗai muke da 'yancin mu yi abin da muke so idan mun gyara mu za mu ji daɗi idan mun ɓata mu za mu sha wuya a cikin jawabin bula bukatun ya nuna takaicinsa na yadda ƙasar take shiga cikin halin kakanikayi da yadda kuma shugabanni suke burus da al'amarin ba tare da ɗaukan matakin da za a iya daƙile ɓannan ba domin najeriya tana cikin wani yanayi ne da kokarin dake banna ake ba batun magana kawo gyara ba don duk wanda yake kokarin cewa zai kawo gyara to karya yake yi domin babu al'amarin gyara a najeriya sai dai kokarin dakatar da barna daga inda ake yin ta akwai labarin da ina ga profesa wani profesa mu ne a jami'a ya bamu shi ban san ko zai so in kira sunan shi ba yake bamu labarin rikicewar kasa ya ce lokacin da ya je saliyo rigimar saliyo eh, nasiru Eh. ya ce wallahi a saliyo da suka je alƙalan supreme court in saliyo ya gansu da roba irin na almajirai a hannunsu suna bin layin abinci a sansanin 'yan gudun hijiran united nations kudin nan fa da barayin 'yan siyasan nan suke sata da sanatocin da ministocin da bada shugaban kasar da gwamnonin da kwamishinonin da 'yan majalisun sai fa an zauna lafiya ne kudin zai ciwo. Yes. sai ba da zaman lafiya da ciwo in ba suka rusa kasan nan wallahi sai ka ga minista da kokon bara ya je ya shiga layin raba abincin yan gudun hijira yan wato wanda wanda kungiyoyin jin kai suke rabawa a Kano sai ta faru a Borno sai ta faru a Yobe sai ta faru sai ka ga kwamishina yana yawo ba takalmi wallahi in suka rikita Najeriya kuma dama talaka ba daɗi yake ji ba in suka rikita ta su za su wahala in suka rikita ta su za su wahala ƙasa kana so a zauna lafiya ko ka azurta kanka su sauran ba sai ka ba su abinci da abin da za su sha da maganin da za su kai iyalinsu sai fa ka ba su basics tukunna ake zama lafiya in fa ƙasan nan ta rikice 'yan siyasan nan da suka zama azzalumai barayi marasa tausayi wasu ma za ka ce marasa imani don ba za ka taɓa tsammanin waɗannan sun yadda za a tashi kiyama ba wallahi sai sun fi kowa wahala alƙalai da ake haɗa baki da su ana cuta manya-manyan 'yan sanda da ake haɗa baki da su ana cuta wallahi sai sun zo sai sun fi kowa ɗanɗana da su sai kaga alƙalin high court da court of appeal wallahi ya je yana bara aka rikita Najeriya wallahi su aka rikita kuma wannan hanyar da gwamnatin nan ta dauko wallahi za ta rikita Najeriya ba zai yiwu ka kashe mutane da yunwa da fatara ga rashin tsaro ana kashe su kamar beraye ko beraye ake kashewa yadda ake kashe mutane a Najeriya ya kamata a yiwa a garin Wallahi editor in suka ci gaba da wannan abin za su rikita kasan nan. Kuma abin nan yana ta ƙara ƙaruwa ƙabilanci yana ta ƙara shigowa maganar rashin tsaron nan in suka rikita Najeriya wallahi manyan nan sai sun fi kowa wahala. In kunne ya ji jiki ya Kuma wallahi editor ka san akwai labarin da ina ga profesa wani profesa mu ne a jami'a